Batun yawaitar tsautsayin gobara a kasuwannin jihohin Najeriya na ɗaya daga cikin matsalolin da ke haifar da koma baya ga ci gaban 'yan kasuwa da hada-hadar kasuwanci a ƙasar. Ko a makon jiya ma gobara ta lalata kayayyaki na miliyoyin naira a kasuwar Singa ta nan Kano. bayan rangadin wuraren da gobarar ta lalata da kuma jajantawa 'yan kasuwar da abin ya shafa wata tawaga mai karfi daga majalisar wakilan najeriya ta gana da shugabannin cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano honorable alassan ado doguwa shine shugaban tawagar yanzu a cikin yunkurin da muke da shi a kwamitance da kuma iko da majalisa ta bamu ya hada da tattaunawa da shugabannin al'umma shugabannin masarakunan gargajiya da kuma shugabanni na ƙwararru wadda za su ba mu shawarwari ta fuskar yadda za a iya kare yawan afkuwar irin wannan haɗura da ake samu na wuta kuma mun fuskanci ba wai a Kano ne kawai ake irin wannan ba so a ƙarshe ɗaya daga cikin matakin da za mu ɗauka a matsayin mu na kwamiti shine mu ba wa majalisar shawara ta yadda za a yin dokoki don kiyaye afkuwar irin waɗannan abubuwan kuma ko a tattaunawa da muka yi da yawancin mutanen da muka sadu da su sun nuna mana mafi yawan haɗuran wuta da akan samu a kasuwanni yana faruwa ne bayan an rufe kasuwanni ɗauke-ɗauken wuta da akan samu a gari yana haifar da matsala a sami kamar spark na wuta wayoyin da ake amfani da su marasa inganci musamman wayoyin da ake shigo da su da kasashen waje mutane sun tabbatar mana su ne masu launi akwai wayoyinmu na ƙasa da kayan aikin wuta na ƙasa kusan sun fi na wajen ma inganci to ɗaya daga cikin tunanin da muka fara yi shine mai yawa majalisa ta ɗauki wani mataki na yin doka don haramta ma yin aiki da wata waya da aka san za ta iya zama matsala idan an yi amfani da ita da inganta harkar tsaro da sauran abubuwa da ake da su na'urori na zamani don hana faruwar ko afkuwar gobara ko irin waɗannan abun da ka iya tada hankali duk za mu iya idan mu inganta lafiya da rayuka da dukiyoyin mutanen mu Alhaji Dalatu Abubakar da ke zaman mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan gona ta jihar Kano ya ce suna da babban tsarin baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya shawara kan yadda ya kamata ta tallafa a harkokin kasuwanci a musamman Kano. Kowa ya sani ko wanda yake gida a kwanci ya san yanzu a farfado da masana'antu. Wuta ce da kuma wasu ba su da jari a hannunsu. masana'antun mu da yawa ai suna zaune babu wuta. Yanda ƙasar nan take ciki kuma ana cikin wahala kuma a ce an samu samo gobara kaga dole sai gwamnati ta shigo ta taimakawa 'yan kasuwa especially wanda suke kananan 'yan kasuwa ne can ba take idan aka samu irin waɗannan matsaloli na gobara ko na rashin jari ko na wani abu a kafin ta kai ga sauran hukumomi ana tara 'yan kasuwa ana musu hudu ba eh, su duba abubuwan da zai kawo gobara kamar masu shayi da sauransu da kuma waya wacce ba ta da kyau a daina amfani da ita domin wasu 'yan kasuwan kawai suna jona waya ne ba sa ma kiran electrician su jona su tafiya su so kuma dole idan ta za ta iya spark kuma dole a samu gobara alhaji dalati abubakar kenan mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan gona ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya